Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله معصوم saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu a safiyar yau juma'a da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron labarun duniya za mu shiga taskanmu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda da farko za ku saurari muryoyin masu saurare daga Hassan Barka sannan zan gabatar muku da shirin duniyar mu a yau bayan nan awal kunya zai shigo domin gabatar da shirinsa na tarbiyyar iyali daga karshe Hassan Barka zai shigo domin gabatar da shirin Afirka a yau da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohaz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Shugaban ƙasar Venezuela zai kawo ziyara aiki na kwanaki biyu a nan birnin Tehran. A Najeriya kuma gwamnatin tarayyar ƙasar ta mika wa ƙasar China aikin gina titin saukan jiragen sama na biyu a birnin Abuja. sannan za ku ji cewa amurka za ta aike da sojoji 17,000 zuwa kasashen nato don yaƙar ƙasar rasha yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro tare da tawagar 'yan kasuwa da 'yan siyasa yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar iran don tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta bayyana cewa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ne da ya gaici shugaba maduro don kara karfafa dankon zumunci tsakanin ƙasashen biyu kafin haka dai ƙasashen biyu na daga cikin ƙasashen da gwamnatocin ƙasar amurka suka dora wa takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasashen don kifar da gwamnatocinsu sannan gwamnatin ƙasar iran ta taimaka ƙasar venezuela da jiragen ruwa na man fetur don farfado da tattalin arzikin kasar wacce ta rugurguje saboda takunkuman tattalin arziki na kasar amurka kan kasar a wata tattaunawa ta wayar roho tsakanin shugabannin biyu a kwanakin da suka gabata shugaba ra'isi ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka tana adawa da kasashen iran da venezuela ne saboda 'yancin kai da suke da shi da kuma rashin amincewa ga wata ƙasa ta shiga cikin harkokin cikin gida na ƙasashen su gwamnatin tarayyar najeriya ta ba wa kamfanin ccecc e na ƙasar china aikin gina titin sauka da tashin jiragen sama na biyu na tashar jiragen sama wato na namdi azikiwe da ke abuja jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa gwamnatin ta ware fili mai fadin kadada dubu sha biyu don wannan aikin kuma ana sa ran kamfanin zai kammala aikin a cikin shekara guda. labarin ya kara da cewa ministan zirga-zirgar jiragen sama alhaji hadi sirika ya bane cewa gina sabon titin sauka da tashin jiragen sama na abuja ya zama dole don muhimmancinsa a fagen tattalin arziki sirika ya kara da cewa kafin a kammala aikin da tasha jiragen sama na kaduna zai zama zaɓi ga wasu kamfanonin jiragen sama don zirga-zirga zuwa can. shugaban ƙasar amurka joe biden ya aike wa majalisar dattawan ƙasar takardar buƙatar aika sojoji bakwai ƙari zuwa ƙasashen ƙungiyar tsaro ta nato a ƙasashen turai kamfanin jinajin labaran tas na ƙasar rasha ya nakalto wasu majiyoyin fadar white house na cewa shugaban ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar wato congress ta amince da buƙatarsa ta aika da ƙarin sojoji bakwai zuwa kasashen nato don taimakawa kasar ukraine a yakin da take fafatawa da rasha a yanzu dai yakin ukraine ya shiga wata na hudu amma kasar rasha tana iko da kimani kashi ashirin cikin ɗari na kasar ta ukraine mafi yawansu a yankin donbass na gabacin kasar wanda suke son ɓallewa da kasar ta ukraine kasar rasha dai ta bayyana cewa aiko da ƙarin sojoji da kuma makamai zuwa ƙasar ukraine wanda ƙasashen amurka da kuma turai suke yi ba abin da zai yi in banda kara tsawaita yakin a cikin watan fabrilu na wannan shekarar da muke ciki ne da kasar rasha ta fada cikin kasar ukraine a abin da ta kira yaƙi na musamman don kubutar da yankin donbass na ƙasar ukraine wanda suka balle daga ƙasar ta ukraine da kuma tabbatar da cewa ukraine ba ta shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin haramci kasar isra'ila tana ci gaba da rusa gidajen falastinawa a yankin yamma ta kogin jordan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a safiyar yau alhamis ma dai gwamnatin yahudawan sahioniya ta rusa a gidan wisam zarina a yankin bera aune wanda gini ne da ke da gidaje guda hudu labarin ya kara da cewa yahudawan suna zargin mai gidan da gina gidan ba tare da izini ba gwamnatin hamshin kasar isra'ila dai ta mamaye yankin yamma ta kogin jordan ne a yakin shekara 1967 daga ciki har da gabacin birnin kudus inda masallacin al'aqsa yake kuma yanzu yanzu dai falasɗinawa sun rasa gidaje kama daga 600 zuwa 750 kuma sun gina wa yahudawa haramtaccun gidaje a kan filayen falasɗinawa kimanin 250 da suka kwace duk tare da cewa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri wa'anda suka haramtawa wa yahudawan gina gidaje a kan yankunan falastinawa amma saboda goyon bayan da kusa isra'ila take samu daga amurka da kuma wasu kasashen yamma ta yi burus da wa'annan ƙudurori. ma'aikata a kamfanin bada wutar lantarki na ƙasar sri lanka sun shiga yajin aiki wanda ya kusan game ƙasar da duhu a safiyar yau alhamis tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta ƙara da cewa ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na ƙasar sri lanka wato ceb a takaice ɗari tara ne cikin ɗaya suka tsunduma cikin yajin aiki a daren jiya wanda ya tsaye da injunan ba da wutar lantarki na madatsun ruwa guda takwas na kasar wa'anda suke samar da wutar lantarki mai karfin megawatt dubu guda labarin ya kara da cewa shugaban kasar ta sri lanka gotabaya rajapaksa ya yi jawabi ga mutanen kasar a jiya da yamma inda ya buƙaci ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na kasar da su dakatar da yajin aiki saboda kada su jefa mutane cikin duhu kafin haka dai shugaban kasar ya yi magana da shugaban kungiyar ma'aikatan wutan lantarki na kasar wato kancana waje sekera kan yajin aikin amma wannan bai hana su shiga yajin aikin ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. kuma dalla yanzu kuma za mu shiga taskar mu ta shirye-shirye mu na yau da kullum inda za mu fara da gabatar muku da shirin muryoyin masu saurare tare da sambarka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum Radio Musulunci BOH mai magana Muhammad Usman dan Nijar mazaunin Fatakwal, Najeriya. Farko dai abin da zamu faɗa game da zaben shugabannin ƙasa da ake yi fama yanzu a Najeriya. Allah ya bamu nagari. Allah ya bamu mafi alkhairi shine magana na. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Kwamarat Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki a akan bukatun kasashe irin su Nijar, Najeriya, Burkina Faso da suka yi akan bukatar su ta dawo da tsoffin sojoji da suka yi ritaya a cikin ayyukan yaƙi da ta'addanci to hakika hakan abu ne mai kyau kuma muna goyon bayan su kuma muna fatan Allah ya sa wannan mataki da suka ɗauka ya zama alheri ga kasashen mu na Afirka ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa muna godiya rediyo BOH Ran mai magana kwamarat Iliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sashen Hausa na gidan rediyo Tahiran mai magana Hamisu mai dan kuka daga nan kwalliya a jamhuriyar Nijar. Muna godiya da kuke ba mu damar tofa albarkacin bakin mu a bisa abubuwan da suke ci mana tuwa a kwarya. to yau zan yi tsokaci ne a bisa kan karin kuɗi da aka yi na aikin hajji. Gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta tallafa ma waɗanda suke da karamin karfi a wannan bangare. An ce an samu karin eh, wajen kusan miliyan guda yara to mutum ya tanadi miliyan kin shi biyu zai tafi aikin hajji to ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta sa hannu a wannan bangaren kamar yadda muke ganin wasu kasashe suna yi suna dan kawo tallafin su ya kamata a ce gwamnati ta yi yunkuri ta eh, ba da tallafin ta ita ma masha Allah mai magana Hamisu mai dan kuka daga nan kwalliya a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum jamhuriyar iram suna na kadora diga garan fulani wurji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika nada yusuf da kungiyar ecos ta yi a kasar jamhuriyar niger domin kawo ƙarshen rikishin da ake fama da shi a kasar burkina faso wani abu ne mai kyau matuka muna fatan dai allah ubangiji ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu wajen kawo ƙarshen wannan rikishin-rikishin da ake fama da shi a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu da ma sassan duniya baki daya ra'ayina ta kashe jamhuriyar musuluncin iran sunana kadora diga garan fulani wurji daga jihar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ci Hausa sunana Abdulaziz Brezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar. ra'ayi shi shine a yau kiran da zan yi ga 'yan siyasa tarayyar Najeriya da kuma na Nijar ma gabaki ɗaya ko in ce da Afirka gabaki ɗaya. Wannan zaɓe da ya gabato na tarayyar Najeriya abinda za mu yi fata a nan shine Allah sa a yi shi lahiya a kare shi lahiya. In Najeriya ta samu kwanciyar hankali to mu ma Nijar ina ga za mu samu kwanciyar hankali. In aka samu tsaro mu ma za mu samu tsaro. sai mu ce wannan wanda allah ya bashi sa'a to ya adalci ga 'yan ƙasa ya adalci da talakawa shine ci gaban ƙasashenmu na afirka mai magana abdulaziz brezi daga damagaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum Sashi na hausa gidan rediyon boh mai magana ne na ku asan talaba george patterson ina son ne amfani da wannan dama kamar yadda shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya roƙa ce baya so 'yan najeriya su sake jami'ar pdp ta kama mulkin ƙasar nan to mu ma mutane shugabannin najeriya muna roƙon wata alfarma a gare shi a maida 'yan najeriya sauƙin rayuwa kamar control price na abinci buhun shinkafa ya koma dubu goma buhun fulawa ya koma dubu goma buhun wake ya koma dubu goma dukkan kayan abinci a sauƙaƙa musu saboda samu sauƙin rayuwa in yana so hakan ya tabbata ga al'ummar najeriya idan ko ba ya haka ba fa al'ummar mutanen najeriya su da ƙwarƙwatan su za su fito su zabi zabi pdp ne saboda sauya gwamnati na samun sauƙin rayuwa daga mai sauraron kwasan talabijin fitar daga arewa maso gabashin najeriya Najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina na yau shine ina taya 'yan Nijeriya murna musamman 'yan jam'iyyar APC da na PDP. Da Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen zaben da 'yan jam'iyyar APC suka yi na tantance dan takara ɗaya wato Malam Tinubu. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Assalamu alaikum Radio Tehran Radio mai albarka mai farin jini a suna na dai daga farko suna na Ahmad Ladan Girkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar mulkin kebe a jihar Sokoto Najeriya alhakikanin gaskiya wannan sahu da kasar mu Najeriya ta bi kamar yadda kasar Burkina Faso da Niger suka bi cewa tsaffin sojojin su su sake dawowa domin fagen daga a ci gaba da domin a ci gaba da yakuwar yan ta'addan kasashen a Najeriya ita ma ta bi sahu ta ce dukkan waɗannan tsaffin dakarun sojojin nan su sake dawa fagen daga don a ci gaba da yakuwar a boko haram na da kuma sauran 'yan ta'adda da kuma masu garkuwa da jama'a wannan kiran ya yi daidai fata na dai ubangiji allah ka sa idan suka dawo su ma kada a bayan an ji nasara kada a yi watsi da su wasu koma kuma goro ko abin sayi domin mun ga yadda tsaffin sojoji suke ciki hali yanzu a halin najeriya za ka ga soja ya yi ritaya ko dan sanda ko kwastan ko immigration kamar yadda ku kasashen nijar ka cewa da dowan to za ka ga wa'in mutanen sun yi ritaya amma daga karshe an yi banza da su to sai ga gashi yanzu lokacin su ashe suna da muhimmanci kuma suna da hilin ci gaba da wannan abin to ashe ko tunda suna da muhimmanci ya kamata kasashen mu na Afirka da yankin Sahel wayannan tsoffin sojojin a zaka tausaya musu a biya musu bukatocin su domin za su ji karfin dawowa fagen daga assalamu alaikum wa rahmatullahi ma'aikatan BOH radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba Miyaski Badiraka a jihar da Magaram a yau na so zan yi tsokaci akan mabaratan da aka maido daga kasar Ghana mutum 500 da 62 biyu hakan abin damuwa ne kwarai da gaske yana da kyau mabaratan da suke yin bara ko wanda suke da niyya za su yi ya kamata su daina domin suna bata sunan kasar mu a idanun duniya baki daya domin haka samsan bai dace ba kuma yana da kyau shugaban kasa muhammad bazum da ma shugabannin da aka nada ya kamata su bullo da sana'o'i kuma su wadata al'ummar kasar da abinci domin su daina barar wannan da suke yi da ma zuwa kasashen waje domin su yi bara allah ya kawo ƙarshen wannan matsalolin da suke damun kasa ƙasa ta Nijar da ma Afirka baki daya mai magana Yakuba mai aski raka a jihar da magaran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa oh mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Dangane da ra'ayin damar da kuke ba mu faɗi albarkacin bakin mu to ni eh, fata ne zan yi wa 'yan jam'iyyar APC da dukkan al'umman kasar Najeriya da zaben da suke yi wa gona tinubu to muna mai fatan alkhairi kuma muna fatan nasara kuma allah ya sa ya zama nagari e muna fatan wa'inda ya zama shugaba ne nagari wanda zai karbi dukkan al'umman ƙasa kamar yan uwan shi na jini kamar wanda suka fito ciki ɗaya kuma muna fatan allah ya wa najeriya shugaba nagari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci tehran kuna tare da lauri dan da fara zikirin Talatu da Hauwa. Muna godiya da kuke ba mu dama muke kira muke faɗin albarkacin bakin mu. Ta wannan dama ce na shigo da ra'ayi na na jinjina ma magajin garin da magaran Abdulrahim Balarabe. muna ji ga yanda yake taimakawa matasa suke samun aikin yi wani unguwa ce an ɗau mutum ɗari wani unguwa ce an ɗau mutum ɗari wani unguwa ce an ɗau mutum ɗari gaskiya haka in yana da kyau ya yi daidai ya yi daidai allah ƙara taimakawa allah ƙara kama mana sauran hukumomi kankana eh, masu gari da sauransu su taimaka su ƙara ma abdurrahim balarabe goyon baya domin matasa su samu aikin yi a cikin gari haka in yana da kyau haka ya yi daidai allah ƙara taimakawa bawa Allah ya ja ni, Allah ya rika ku tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da Loli dan madan fada zikirin Latin Abuwa tashi lafiya to da hakan ne ma muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya yanzu kuma lokaci yayi da zan gabatar muku da shirin duniyar mu a yau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 rahoton baya-bayan nan na ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce ummul haba'isin bullar tashe-tashen hankula da ci gaba da wanzuwar rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya musamman bakar siyasar ta ta ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa a cewar rahoton kwamitin binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wadda aka miƙa ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a ranar talatar wannan mako ya fayyace cewa kawo ƙarshen mamayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kamar yadda ƙudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya suka nema ya zame dole domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ke ci gaba da faruwa a yankin gabas ta tsakiya rahoton farko da kwamitin masu bincike na majalisar ɗinkin duniya mai zaman kansa ya fitar kan matsalolin yankin falasɗinawa da aka mamaye ya bayyana cewa rashin hukunta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ayyukan wuce gona da iri da take aiwatarwa kan al'ummar falasɗinu hakan yana ƙara fusata falasɗinawa da ƙara ganin rashin ƙimar hukumomin ƙasa da ƙasa rahoton ya kara da bayyana cewa koran falasinawa daga yankunan su da ƙarfin tsiya rushe-rushen gidajen falasinawa da ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida hawan ƙawara da tsagerun yahudawan sahayuniya suke yi wa falasinawa gami da ci gaba da killace yankin zirin gaza suna daga cikin dalilan ci gaba da bullar tashe-tashen hankula a yankin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ɓangarorin biyu falasinawa Yahudawa da Yahudawan Sahiyoniya da suke rikici da juna dukkaninsu sun yi furuci da cewa tabbas mamaye yankunan Falasɗinawa na dindindin shine babban matsalar da take haifar da tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da kuma rikice-rikice a yankin musamman yankunan Falasɗinawa da kudurorin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya suka tabbatar da cewa mallakin Falasɗinawa ne da ke gabashin birnin Kudus. A cewar shugabar kwamitin binciken na bani Dem Fili muhimman shawarwarin da suka shafi tushen matsalolin sun gabatar ne ga mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma kwamitin ta ya yi la'akari da matsalolin a matsayin tushen rikicin yankin sannan rashin magance su ba zai ba da nasarar samun zaman lafiya da daidaito a yankin ba madam fili ta jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta gwada matsayinta na rashin yiwuwar aiwatar da galibin shawarwarin da suka gabatar mata kuma bangaren falasinawa ba su daina harba makaman roka ba kuma suna ganin cewa haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta kawo ƙarshen bakar siyasar ta ba kuma ƙin karɓan shawarorin kwamitin binciken dalili ne na rashin niyyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu musamman ma mai yankunan falastinawa da nuna wariya ga falastinawa a martanin da ta mayar kan rahoton gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ta bakin ma'aikatar harkokin wajenta ta bayyana cewa aikin da kwamitin binciken na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ya gudanar wajen tattara rahotonsa yana matsayin almubazzaranci ne na dukiya kamar yadda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ɗin take ɓata lokacinta hakanan ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta yi zargin cewa rahoton ya nuna son kai tare da goyon bayan bangare guda saboda mummunar kiyayya ga isra'ila kuma an shirya rahoton ne bisa dogaro da wasu gurɓatattun rahotanni masu dauke da son zuciya a cewar ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta nuna adawarta da abin da ta kira matsayin rashin fahimta na kwamitin binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam wanda rahoton ya gudana a kan tubalin nuna son kai don haka ba zai taɓa zama ingantacciyar hanyar samar da zaman lafiya ba a cikin wata sanarwa ta daban da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka ta fitar ta ce rahoton kwamitin bincike na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a haramtacciyar ƙasar ƙasar isra'ila da yankunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan da kuma yankin zirin gaza ba wani abun daga hankali ba ne kuma ba abu ne da zai rage damuwar da ake ciki a yankin ba kamar yadda sanarwar ta jaddada cewa manufar sake dawowar kasar amurka cikin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ita ce domin magance kurakuran da hukumar ke tabkawa da suka hada da nuna son kai da kuma nuna adawa kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma kasar ta amurka za ta ci gaba da kokarin ganin an gudanar da gyare-gyare a cewar sanarwar idan za a iya tunawa tun a ranar talata 19 ga watan yunin shekara ta 2018 kasar amurka a ƙarƙashin gwamnatin donald trump ta sanar da ficewarta daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a ta bakin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley kasar ta amurka ta zargi hukumar kare haƙƙin ɗan adam ce da tsunduma cikin tsaurin ra'ayin siyasa haley tana cewa ƙasarta ta ɗauki wannan mataki ne saboda matsayinta na rashin amincewa da ci gaba da kasancewa cikin hukumar da ake gudanar da fuska biyu a harkokinta kuma mai kare maslahar wani bangare guda lamarin da zai mai da matakin kare haƙƙin ɗan adam zuwa ga abin dariya da izgili a wancan lokaci a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta nuna takaicinta kan matakin da ƙasar amurka ta ɗauka tana mai cewa hakan zai sanya amurka ta mai da kanta saniyar ware a bagen gudanar da muhimman ayyuka da suka shafi ƙasa da ƙasa musamman batun kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda babban daraktan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch kenneth roth ya bayyana cewa janyewar da gwamnatin amurka ta yi daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya bisa umarnin shugaban ƙasarta na wannan lokaci donald trump wani abin takaici ne saboda matsalar da ta samu na koma baya a fagen siyasar ta na ɓangare guda a fagen kare haƙƙin ɗan adam inda take kare wani matakin cin zarafi da kare dokoki da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi ido rufe tare da kare haramtacciyar kasar isra'ila daga duk wani nau'in suka kan laifukan da take aikatawa Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta jaddada cewa ƙasar Amurka tana jin daɗin yadda hukumar kare haƙƙin ɗan adam take taka rawa wajen sanya ido kan ƙasashe irin su Koriya ta Arewa, Siriya, Burma da Sudan ta Kudu. Amma da alama duk abin da Trump ke sha'awa shine yin shiru kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila tare da kare ta kan ta'asar da take tafkawa. Matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka a wancan lokaci na ficewa daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ya zo ne biyo bayan sukar da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta yi wa gwamnatin amurka dangane da manufofinta na raba tsakanin mahaifa da 'ya'yayensu inda ake korar mahaifa da suke bakin haure daga cikin ƙasar amurka tare da tilasta musu barin 'ya'yayensu a cikin ƙasar inda ake kai iyayen kan iyakar amurka da mexico shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'at al hussein a wancan lokaci ya bayyana cewa ƙoƙarin da ƙasar amurka ke yi na daƙile mutane ta hanyar cutar da ƙananan yara ta hanyar salon siyasarta ba za a taɓa amincewa da ita ba hakanan fushin gwamnatin amurka kan matakin da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka na sukar baƙar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan falasɗinawa tare da da neman sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kasance cikin sa idan duniya saboda ta zama barazana ga zaman lafiyar duniya da a wancan lokacin isra'ila za ta zame ƙasa ɗaya tilo cikin ƙasashen da za a sanya mata ido ƙarƙashin kundin tsarin majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya ƙara fusata gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump don haka ƙasarsa ta yi bore ta fice daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam a wancan lokacin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 tarbiyyar iyali gabatawan shirin tarbiyyar iyali na 239 masu raro barkanmu da haka ko barkanmu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku ganin rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namu yau za ci gaba da sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin yamai na kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na imam zaid al-abidina na imam husaini alaihi salam da kuma da kuma yadda da kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin yau wannan tashi ne kan haƙƙin mabaraci wato dai talaka muna sauraron malam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana al-mustafa muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin daga cikin haƙoƙin da suka wajaba a kiyaye har da haƙƙin talakawa haƙƙin talakawa kamar yadda muka yi tozali ko kuma muka yi ishara a halƙa ta tamanin da 88 cewa shi ɗan adam haka Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya shi rayuwarsa dole ya rayu ne cikin jama'a ka zo na zo kowane irin nau'i ko tabaka na mutane to da adam yana so ya rayu tare da su to tun da akwai masu shi akwai wanda ba su da shi kuma wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala don mu amfana tsakaninmu da junanmu yau da a ce Allah ya yi kowa mai dukiya babu talaka a cikinmu to da tabbas wani ba zai more rayuwarsa ba saboda mai shi ba zai samu wanda zai masa aiki ba to sai Allah ta wa ta'ala yi ma waɗansu masu shi wansu ba su da shi to ka sani abin da yake hannunka ba kai kaɗai yake naka ba yan uwarka wayannan talakawan suna da haƙƙi a abin da yake hannunka da a ce ana tafiyar da rayuwa akan koyarwa irin na addini da al'umma ta yi rayuwa irin ta 'yan gata da dukiyar al'umma ta samu kariya babu abun da zai lalata ta don akwai hadisi ruwaya tabbatatta daga manzo cewa dukiya matukar an fitar da haƙƙin Allah ta'ala an fitar da dukkan wani haƙƙi da ya rataya a wannan dukiya aka fitar da shi daidai yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a fitar to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wannan dukiya kariya babu abun da zai salwanta ta bal samun dukiyar ma ci gaban dukiyar ma yana tabbata ne da addu'ar talakawa da ake taimaka ma kaga ashe da a ce masu dukiya suna fidda haƙƙin da ya ba a kansu kuma su bayar da shi ta inda Allah Ta wa ta'ala ya ce ba su yi da shi yanda suka ga dama ba yanda muke ganin yanzu wayansu da suke rike da dukiya ta Allah ta'ala ko da zakka suka fitar to sai wanda yake dan ƙungiyarsu ko dan jam'iyyarsu shi za su ba amma wanda ba haka ba to shi kenan shi ba tare da su yake ba alhali ba haka Allah ya ce ba don haka dole barayi su yawa dole masu ƙetare danga da daddare su karya ƙofofi a same su saboda ba a kula da haƙƙin marasa ba. To haƙƙin talaka ko kuma haƙƙus sa'il wanda ya zo ya tsaya a gaban ka ya nemi taimako ka taimaka masa don Allah. To yana da haƙƙi a kan ka kai da ya zo yana neman taimakonka. Maulana Ali Zain Labidin alayhi salamu yake ce mana wa amma haƙƙus sa'il fa'ita'ahu Za ta hayya ta sadakatan haƙƙin wanda ya zo bara ka. idan har kana da wani abun da ka shirya za ka yi sadaka da shi to ka bashi ka bashi wannan abin da ka yi niyyar bayarwa saboda Allah ta'ala wanda ya ba Allah bai yi asara ba a hadisul kursi Allah yake cewa ibna adam kai bawa na ne ni ne ubangijinka kuma dukiya dukiyata nasa ta a hannunka amma fa ka sani ba ka mallaki komai ba ba ka da komai a dukiyata da nasa a hannunka aro sai abin da ka ci ka cinye ko kuma ka yi sadaka da shi ka fitar ka bayar ko tufafin da kasa suka tsofe amma abin da yake a gabanka na abinci baka cinye ba yana yiwa ba rabonka ba ne rabon wani ne. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa kundi daga ran radiyon boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun haƙƙin mabaraci wato talaka da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم nawa muka gani haka sitiran da kasa kana wadaƙa da ita yalla ba taka bacci ba kai zaka tsofe ta ba wani ne zai tsofe ta ko dai ya zan ka bashi don Allah ko kuma a ka mutu shikenan ya samu amma abin da yake shine naka shine abin da ka ɗauka ka bayar saboda Allah daga kada ka fifita abin da yake yalla ba naka bane kar ka fifita shi da abin da yake tabbat naka ne abin da yake tabbat naka ne shine abin da ka bayar saboda Allah wani bawa Allah yake cewa tun da na fahimci maganar Allah ta'ala da yake cewa abinda ma inda kum yanfado ma inda Allah baqin to tun wannan rana sai na zan duran da na samu wani abu mai daraja mai kima mai tsada maimakon in ajiye ma kaina sai in kai shi a asusun Allah ta'ala in saka ina in ba da shi ta taimaka ma bayan Allah ko in ba da shi ta in infaki ta hanyar me ɗaukaka addinin Allah saboda a nan ne Allah ya ɗauki alwashi in ka ba da ɗaya zai linka maka goma ko saba'in ko ɗari bakwai ko abin da ya fi haka. Don haka mabaraci in ya zo wajenka haƙƙinsa ne ka bashi abin da yake buƙata idan har ka shirya sadaka wacce ta kai daidai abin da yake buƙata. Idan har kana da damar ka biya masa bukata to haƙƙinsa ne ka biya masa. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saba ka da shi to kai masa addu'a Allah ya sa ya samu ko kuma ka ba shi sannan ka masa addu'a Allah ya buɗa masa nan gaba ma ya iya yi wa kansa ba sai ya dawo kanka ba za ka yi wannan idan har ka gaskata cewa bukata ce ta kawo shi wajen ka yana bara amma wa in shakkakta fi sidqihi wa sabaqat ilayhi tuhma wa ta'zima ala zalika lam ta'amam min an yakuna dhalika min kaidi shaitan arada an sudduka, an hazzika wa yahulu bainaka wa baina taqarrubi ila rabbika tabaraka wa ta'ala wancan idan har ka gaskata ka yarda da uzurin da ya kawo maka na cewa shi mai bukata ne to ka bashi saboda Allah sannan kuma ka rufe masa asiri kar ka fallasa shi kai masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fure masa kamar yadda ya fure maka amma idan ya zama kuma kana shakkar gaskiyarsa kana tuhumar abin da ya zo yana faɗa na uzurin da ya kawo shi yana roƙo a wajenka ba gaskiya ba ne to a nan ɗin ma ba cewa kai ka fallasa shi ba amma fa kai hankali kai kanka da kake da wannan zato a kansa na cewa uzurin da ya zo ya gabatar a gabanka na cewa yana da larura yana da bukata ka taimaka masa yalla ƙarya ce yake to i hankali karfa wannan ya zama wani tarko ne shaidan ya shimfiɗa maka wani kaidi ne na shaidan burinsa ya hana ka samun babban riba ya hana ka samun babban alkhairi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin wa duk wanda ya taimaka ma wani kasan akwai hadisi kai tsaye daga manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa man a'ana muminan a'ana hullah. ka taimaka wa mumini Allah zai taimaka masa kai bal wanda duk ya taimaka ma wani mai rai to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka masa to wannan irin alkhairi da za ka samu a wurin Allah sai shaidan ya jefa maka wasi na tunanin mutumin nan da ya zo nima a wajen ka makareci ne sai ka rasa wannan alkhairi a lahira kaga ba shi ka hana ma ba kanka ka hana ma yan uwa na masu girma yan uwar imani lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya ƙare dole a nan zan takaita sun cewa sallallahu ta'ala ala khairi halkihi muhammad at-tafirin allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammadin wa ajil farjahum to gashi yau ma malam ya fara bayani idan lokacin namu ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malamin muhammad salale zare da ke birnin yamai na ƙasar niger wanda da wannan ɗimin lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da shi na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma lokaci ne da hassan barka zai gabatar muku da shirin afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu al'amura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To yau za mu je Najeriya ne inda 'yan bindiga suka kashe wasu mutane da dama a yayin da suka ibada a majami'ar Katolika ta garin Owo da ke jihar Ondo lamarin da ya janyo tofin alatsi ne daga bangarori daban-daban na Najeriya har ma da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Hassan barka nake yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla kamar yadda aka ji muna tarayyar Najeriya inda 'yan bindiga suka kashe wasu mutane da dama a yayin da suke ibada a mujami'ar katolika ta karamar hukumar owo da ke jihar ondo a ranar lahadi da ta gabata lamarin da ya janyo tofin alitsi ne daga bangarori daban-daban na najeriya har ma da kungiyoyin kasa da kasa paparoma francis da shugaba muhammadu buhari na najeriya da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ecowas na daga cikin waɗanda suka yi allah wadai da wannan ƙazamin harin duk da cewa dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin sai dai tuni aka fara az'ayar tambaya game da inda aka kwana game da samar da zaman lafiya da zaman tare a wannan ƙasa ta najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar afirka to domin tattauna batun shirin ya gaito muna da rabaran dr james magaloye fasto ƙarƙashin ɗarikar assembly of god reshen arewacin najeriya kuma na fara da jin ta bakinsa kan yadda suka ji da wannan harin. A game da tambaya da aka yi kan ababa da ke faruwa musamman a jihar Ondo a garin Owo inda aka yi kashe-kashen nan. To ni abin da na ji da abin bakin ciki abin bakin rai amma sai malaman addinai gaba ɗaya na addinin mu namu nan daban-daban suka fito suka yi tur da wannan al'amari gwamnati ta fito ta yi tur akan wannan al'amari mutane sun kiraye-kiraye a zauna lafiya a danna zuciya to na farko yadda muka ga yanayin wannan abu a lalle wata babbar jaraba ce aka kawo kuma da fatan Allah zai kawo sauƙin wannan kuma mutane su fahimci juna a ga cewa wa'insu ne suka shiga tsakani suke so su rurruta su yayata su ingaza a rashin jituwa ta wurin irin kashe-kashen na musamman wanda aka je gidan ibada aka yi wa mutane bayan Allah da suka zo su jada. rabaran kamar a taku fahimta me yake kawo irin wannan al'amari ne haka a ah, da farko Eh, sha'anin tsaro ne a ƙasa ta lalace gaba ɗaya ta dabarce sai kamar a ce ababen sun sha ƙarfin ah, su hukuma na Najeriya don mene ana ta waɗannan abubuwan sai dai su fito su yi tur su ce wannan al'amarin ba a ji daɗin sa ba Allah wajen wanda ya wannan abun amma mutane ba sa gani a ƙasa cewa ana ɗauka matakai masu ƙaimi akan irin mutanen nan ko da shike in an ce dambu in ta yi yawa ba ta jin mai ya ita hukuma tana nata iya ƙoƙari amma ba a ganin amfanin wannan kokarin sosai domin menene a idan mutane suna son su ga an yi kokari shine a ga an daina abun an hana ta aukuwa to kaga a ta haka za a san cewa an daina amma ana nan na farkewa can na kwancewa can ana ɗaurewa nan na farkewa to lallai abin da nake ji kuma ya kawo na ababen akwai tsirancin masu aikin tsaro akwai kuma rashin kobasa da sauri na abubuwa sun faru kuma haɗi da tattalin arzikin ƙasa wanda muke ji mu a gare mu kai ya lalace saboda haka ga cin hanci ta mana katutu ga rashin aiki ga matasa suna zama gare banza ga kuma rashin ɗaukan mataki da sauri-sauri idan an ga alamu irin waɗannan domin mutane na ba da rahoto cewa ai sun ga abu kaza na na so ya faru sai ga ba an soko da shi sannan akwai hali na ko unkula na 'yan gari ko kuma mazauna gari idan sun ga bako ba sa tallafawa ba sa sa faɗa da sauri kuma waɗanda kuma aka ƙara rage musu ƙarfi shine sarakuna da a da ne duk wani bako ya shigo gari ko yana daji ne ko yana cikin gari ne mai unguwa zai sani mai unguwa sai gawa hakim eh, dakace dakace ya gawa hakim hakim ya gawa sarki sai ga an ɗauki mataki sarki kuma zai ga ga hukuma an ɗauki mataki amma duk waɗannan ababen an rusa su saboda son zuciya da son kai. to rabaran kamar ta yaya za a samu zaman lafiya tsakanin addinai a wannan ƙasa ta najeriya. Um, yadda za a yi a samu uh, zaman lafiya tsakanin addinai shine na farko malaman addinai su tsaya kai su tsaya sosai su yi dinga Allah wadai ga irin wannan abun kada idan ya faru da bangare daya sai ga kungiyar addini ta fito ta yi tur da wannan amma bangare da ke nata sai ga ta yi shuru ya kamata duka malaman addinai tare a dinga ganin su tare ma suna ba da bayani ga yan jaridu akan abin da ya faru suna zuwa tare ma suna irin wa'annan kaga mabiya ko kuma wanda yake jin ai nan bangaren ne kamar na kan ta fito tare da Supreme Council tare wato kamar da kan chairman president tare da his eminence sultan tare a gansu suna ba da eh, wato takarda akan wannan aba al'amuran da suke faruwa suna wato haɗin kai wurin gabatar da eh, bayani ga 'yan jaridu tare na biye da wannan dole ne fa a kuma yi wa mutane linzami masu shiga cikin addinin wa'ansu suna ba da fassarar addinin wa'ansu to kaga waɗanda suke mabiya sai da sun samu an zuga su domin menene wani zai tashi da shi kaɗai ne a masujadansa ko wani ibadarsa sai ya yi magana a game da wa'ancan to kaga ga abin social media nan da ke zagawa ko ina duk wani abu da ka faɗa a cikin ɗaki sai ka gama an baza shi to yana kawo gaba da rashin fahimta ga masu mabiya addini don haka dole mu dinga magana alheri ga juna akan juna don juna in ana wa'azi ne in ana tafsir ne duk a tabbatar cewa ana yi ba ba don suke ɗakin nan kaɗai ba domin na waje ma za su ji domin za a yaɗa to idan an fara haka to za ka ga za a iya magance wannan ah, kuma mabiya da wannan akwai doka kundi da zai ya kamata a sa a ƙasa wanda duk wani malamin addini da ya yi zagi ko kuma ya amfani da ya yi cin fuska ga addinin wa'insu a kama shi a hukunta shi na tuna akwai doka da aka taɓa yi wanda ƙungiyar mu ta yi a Najeriya akan kundi ne na yadda za a hana yaɗa yaɗa eh, maganan banza ko zargi ko kuma cin fuska na addini idan ka yi a kama ka a hukunta ka kuma a supreme council na islam affairs da kuma kan suka ba da wakilai loyoyi aka zana wannan kundi to har wayo da kundin nan tana nan a ministry of internal affairs ko kuma tana a ministry na justice a ofishin attorney general kuma gashi malaman addini suka ce ku hukunta mu mu mun yadda hukunta mu da wannan dokan mu muka tsara shi to an kiya amfani da shi saboda ina jin yan siyasa ba su so wannan dokan ta ta fito rabaran ganin cewa an shima da irin hakan ke faruwa kan masu ibada ba musulmi ba ba kiristoci ba me ku kungiyoyin addinai kuke na wayar da kan jama'a don ganin an samu zaman lafiya da fahimtar juna lallai kam wannan tambayan taka tana da amfani a ce mun fita mun faɗa muna yi a inda ma nake yanzu nan a wani wuri ne garin idoma ko kuma mutanen agatu na benue state a nan nake maka wannan ansa mun tara matasa ne na unguwan nan akwai musulmi akwai krista wayanda suke da harshen idoma suna harshen agatu muka zo muka haɗa su don menene don a yi ƙoƙari a magance irin zantuttukan nan nan suna faɗa ne game da tafkin ruwa wa'annan na kama kifi a tafkin wa'annan kaga ana ana kashe kashe kuma akwai ma mabiya addinai nan guda biyu to mun zo mu ce musu cin fuska ko kuma kashe ana rama ko ba zai kawo sauki ba to don haka a ƙasa Najeriya ba gaba ɗaya da kuma duk inda ake son ake sauraron wannan gidan rediyo mai amfani mai alfarma dole ne su sani cewa kana bugawa in rama a nan a can kuma a rama to ba za a iya samun mafita mai kyau ba dole ne a danna zuciya a yafe wa juna a tashi lalle muna kokarin ba da wannan sakon kuma muna balaga da shi ana ji wa'insu suna yi wa'insu kuma ba sa yi kamar kwanakin nan aka zo wa'insu suna cewa ai mu a kungiyar mu ta interfaith ta Kaduna Nigeria ai gaman bisa ne mun ci anarki a zama daya a daina yada a daina a wa'azi a daina yin wa'annan a mun ce idan ma kana kungiyar mu baka wa'azi baka biya wa addinin ka to ba za mu maye da kai ba to duk wani mai mana hangan cewa anarki ne mutum ya rage wa'azi saboda eh, in yayi zai tsoka haka ne wancan ko zai shafi wancan kar a rage kowa an ba shi izini ya yi wa'azi da dawa to idan ko mutum ya taka wannan saboda wai yana so ya abokin shi kada abokin zaman shi kada ya ji zafi to ai yayi wa zai yi wa biyayya ai ya kamata a biyayya ga Allah ne a bar na mutum domin na Allah shine kome shine mai kowa so don haka fahimta da ake mana hukunce lallai mu mummunan fahimta ne kuma masu yi mana irin wannan gaskiya Allah ya sa su gane cewa ba mun ci annabci a zama ɗaya bane ina fasto na abokanan aiki na suna limamin su kuma ba wanda ya canza kuma mu dai abin mahimmanci shine cewa a zauna lafiya kuma ana zama din kuma akwai fahimta akwai kuma amfanin wannan in ka je sandan yalwa an daina faɗa don mun shiga wurin in ka zo kaduna mun yi aiki na shekara shekaru ayin shekaru tara ba sake faɗa a kaduna ba duk wa'annan su ne an hwanan irin ababen da muke yi kuma ba za mu daina ba ba za mu fasa ba duk wanda yake jin shi ya ɓaro ta ne cikin wa'azi ya ziga mabiya a je a kashe shi shi yana na a ɓoye a leƙe a maƙe a ɗakinsa ko a masallacinsa ko a cocinsa ya ziga a je a yi to muna nema muna gawa irin wa'annan akwai sakayya ko da da menene mutum ya ɗaura hujjojinsa a kai Allah ne mai auna hujja kuma shi mai ganin tunani zai saka kowa iya gwargwadon barna da ya a duniya. Ko akwai kiran da kuke da shi ga hukumomi da masu faɗa a shi domin su taimaka wajen kawo ƙarshen ire-iren waɗannan ayyuka da ma taimakawa wurin samar da zaman lafiya tsakanin addinai? a yanzu kasar nan Najeriya tana cikin wani hali ne wanda 'yan siyasa suna rubuta wutan a ware ko a samu ko kar a samu. An ka sani yanzu haka akwai ana neman zaben fitar da magwani na APC an riga an yi na PDP wayansu sun shigo da zancen addini ma a ciki kuma muna cewa to kaga ire-iren wa'annan su ne 'yan kwangilan takaddama suna kawo takaddama don a lalata guri. To mu muna kira da babban murya cewa akwai bukata da a yanzu haka matasa bangarori kusan shiya hudu na Najeriya su zauna su tattauna shi ina ne makomar Najeriya. Mun lura 'yan siyasa ba sa yi domin sun riga sun tsohe kuma suna da wato tarihi gurbataccen tarihi wanda ya hana su yafe wa juna. Alin misali ka ga dattijo na bangaren ko kasar nyamarai ko bangaren arewa ko bangaren tsakiya ko yamma eh, kudu maso yamma ko kudu maso gabas. Sirrin 'yan shekara 60 da wani abu baya ba su su da wani tunanin sakewa to idan matasa ba su tashi sun hoɓasa sun ce su fa ya ishe su ba to ƙasar nan ba za a samu ƙasa ma da za a kira wannan tamu mai albarka ba don haka mu muna yunkurin tunanin cewa ya kamata a kawo matasa daga ɓangarori daban-daban na duniya su zo su yi kamar yanzu da muke a nan ƙasan agatu ƙarƙashin wani tallafawa da ƙungiyar mexico tare da tallafin usaid tare da tallafin wayansu gwamnonin jihohi muna kiran shi community initiative to promote peace yanzu haka ƙasar bukatu ai matasa maka tara to kaga in matasa sun riga sun yadda sun ɗau alƙawali tsakanin su da Allah mahalicin su to sun ce ba za su yi wani abu ba za a yi ba amma in sun ki ɗaukan wani alƙawali, lalle gari za ta lalace da fatan mai saurara ta ko da matashi ne ya gane cewa ai yanzu dai su daina rakiyan ire-iren mu da maka wuce sittin nan su dawo su zona da kansu su gyara su, in ba haka ba za su samu wata ƙasa da za su ce na sasu ba duk inda suka je a doron ƙasa za a kira su baƙi za a kira su 'yan gudun hijira Allah ya sa Najeriya ta zauna lafiya da kuma mu da muke da gurɓataccen lekuna wato malaman addinai mu daina aikar da kibiya wato na barna wanda za ta zai ta halakar amma bari mu faɗi alheri domin ta wurin magana alheri nan za a samu zama lafiya. da wannan ne shirin na yau ya kammala kafin nan muna miƙa sahihiyar godiya ga rabaran dr james magaloye fasto a ƙarƙashin ɗarikar Assembly of God reshen Arewacin Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu zamna lafiya tsakanin juna. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda aka saurari muryoyinsu nima dagun shirin su suwunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya